jiki babu mai da Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Babu mai da a sai da ta wani Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. ni ga likitan kunan dr muhammad lada wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wani mai sauraronmu daga can kano najeriya yana son a sake sunan shi to to shi wannan malami dai yana fama da matsalan warin baki Ya ce ya lura ma galibi in yana magana mutane na kakkaucewa ko kuma sai ka ga mutum yana yana rufewa bakinsa. Eh. Likita da farko me ke ka irin wannan matsala ne na warin baki? Akwai abubuwa da dama da ke kawo warin baki. Na farko tsaftar mm, mm. baki irin su kuskure baki ko mutum ringa in ya tayi da safe ya kuskure bakinsa ko ya amfani da buroshi ko asawaki in zai kwanta ya wanke bakinsa kuma ya amfani da asawaki ko irin brushin tura nan kuma bayan mutum ya ci abinci ya kamata ya kuskure bakinsa to waɗannan wani lokaci waɗansu mutanen ba su yin waɗannan abubuwan to wannan yakan sa a bakin mutum ya ta wari haka wanda ake kiran halatosis da turanci to to abin waɗansu kuma in dai abin ya ci gaba da haka waɗansu kuma akwai waɗansu mutane abin da ke kawo warin bakin hmm. daga cikin cikinsu ne akwai a ɗansu irin abubuwa da ke cikin cikin ɗan da waɗansu mutanen yakan sa bakin zai ta wari haka to waɗannan irin in ya kai irin wannan akwai ɗansu magunguna da ake ba mutane. Da kace daga cikin cikin na likita me ke cikin cikin kwaya ƙwayan cuta ne ko kuma. Waɗansu waɗansu mutane waɗansu kamarin ƙwayan cuta ne da suke iskan da suke fitarwa to in mutum ya buɗe bakin iskan sai fito sai ta wari. Mm, mm-hmm. Eh to in dai mutum ya ya tsafta yanda yake kuskure bakinsa yake wanke bakinsa da komai hadda hadda haka warin bai ragu ba to ya kamata ya je wani likita a duba shi sosai a tabbatar me ke kawo wannan warin bakin idan aka gano ko me ana iya magancewa ko in eh. mutum yana fama da wannan matsalar shi kenan. A inda aka gano haji ana iya ba ana iya warkar da mutum don anan nan ma akwai ɗaukar magunguna da ake ba mutane wannan zuwa ka sha kowane lokaci in suka sha yakan rage kuma ma kuma warkar da mutum so baki ɗaya amma amma na farko dai malamin yi wanda muka ce na tsaftar bakinsa eh, in yayi wannan to zai mm. a kwarai da gaske. Eh, in yayi tsaftan kuma hakan ba ta yiwu ba kamar yadda ka ce in ya je ga likita za a iya ba shi magani ko? Eh E, kuma akwai ɗansu abubuwa da ake mutane ke su kamar bayan sun ci abinci ko wani lokaci sukan sukan kuskure bakin su da shi duk waɗanda suna taimakawa a ah, to kamar yadda kace dama ai duk cututtuka ma rashin tsafta na jawo su eh, ma ba warin baki kaɗai ba eh ba warin baki kaɗai ba saboda haka dole mu rika lura mu rinka tsaftace abubuwan mu da jikin mu duka to ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi wani malamin da ya tambayan da sauran masu sauraron mu Allah kuma ya sa a dace. Amin amin hajiya. To likita sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Safinatu El Alhassan ɗanta ta a can NNPC Josefo. To. Akwatin gidan waya dubu biyu da ɗari takwas da hudu a can Jos Jihar Plateau, Najeriya. To. Ita kuma tana so ne likita mata bayani me ke kawo ciwon jambadi wato kakare ciwon kakare. To abin da ke cin kakare wani lokacin san abin ah, cikin musamman a babban yatsa yake faruwa eh. to wani lokaci abin da ke faruwa shine akwai ta gefe gefen wani lokaci wani lokaci yadda muke abin na kumban mu ko kuma in ka yanka kumba ko kuma wani lokaci ta gefen waɗansu ƙwayan cututtuka kan shiga to in suka shiga ɗin, to in suka shiga din shi ke sa sai abin ya kumbure kamar ruwa ya taru to in ya taru haka to shi ke kawo wannan ƙwayar cuta ne da ke shiga ƙarƙashin kumban ɗan adam Hmm. to amma in dai mutum na da wannan ai akwai magunguna za in ka je wani likita ana tsaye kuma akwai magunguna da ake ba wanda suke warkar da shi to Eh. To wannan kamar yadda ka ce wajen yankan farce ne ko ko da wani ba ba yankan farce ba wannan matsala tana iya samun mutum. A ba lallai sai yankan farce ba amma wani lokaci ta yankan farce ko kuma lokacin ɗansu mutane kin su suka rinka cizon kumbar yatsa eh. su da kumbar suna cijewa to wani lokaci waɗannan na kakin san in kana cizon nan bakin ɗan adam akwai ƙwayoyi da yawa da ke ƙwayoyin bacteria da yawa da ke ciki wani lokacin ka tauna ɗin nan to yakan shiga shi kumbar to kan kawo wannan duk waɗannan ko kuma yanke kumbar duk ko kuma lokaci wurin da ka shiga duk waɗannan na kawo shi hajiya. Mm-hmm, eh. amma dai aka bada magani ana warkarwa. eh aka bada magani mutum ya je wani likita ana ba mutum magani zai warkar da shi gabaki ɗaya. to Allah ya sawaƙe. amin amin. to shi kuma abubakar zaki a hausawa kasuwar yawuri. to. a kwatin gidan waya can saba'in da bakwai a can yawuri ɗin. to. jihar Kebbi, Najeriya. To likita shi kuma yana sanya kai mashi bayani ne akan me ke kawo a matsalar nan na bacci haka kawai sai mutum ya ta bacci to sleeping sickness da turanci. Akwai abubuwa da ke kakin sa akwai irin waɗannan da ke cizon mutane kan kawo wannan kin san mun bayyana wannan can eh, kwanakin ba wato kudan tsando ba eh kudan tsando to kuma akwai dan su waɗanda suke da wanci ana kiran no classy ko ba wani dalili kawai sai su yanda Allah ya yi su kenan ta kokolwar su to ba su iya ma da sun an abin sai sai su sai su kaso mu bacci wani lokaci ba ma haka waɗansu waɗansu mutane in dai kana aiki baka hutawa sosai kamar kin sa akwai ɗansu mutane za su yi ta aiki ba su huta sosai to duk wannan na wannan saboda haka ana son ɗan adam ya yi bacci kamar na awa bakwai zuwa takwas ko rana inda zai iya to waɗansu mutane da ba su samun wannan to wannan yakan kawo musu su yi ta su yi ta bacci haka kowane lokaci amma in ba domin gajiya ba ne to in dai domin haka kawai mutum kowane lokaci yana da irin wannan ciwon to ya kamata ya je wurin likita a duba shi akwai magunguna yanzu da ake iya bayarwa. Eh kamar yadda ka ce a kwakwalwar mutum ana gado ne ko kuma dai kawai ikon Allah ne. Iko Allah ne hajiya. To, sai mutum haka kawai yana zaune ko yaya ana zaune da shi kawai sai ya fara bacci. Eh sai fara bacci. Amma yanzu a nan kamar nan kasashen akwai wani irin magani da ake ba mutum ko rana sai mutum ya sha ɗaya. To ba zai baccin ba zai kama shi ba. Ah, to irin wa'annan eh, magunguna din an ba mutum mutum zai ta sha kenan har iya rayuwarsa. Eh Ya iya rayuwarsa hajiya sai dai ko an tabbatar da abin da ke kawo shi domin yanzu masu ilimin kimiyya na bincike yadda kwakwalwar ke aiki mai kakkawan nan to mai yiwuwa nan gaba za mu gane abin da ke sa shi sannan sai mu warkar da shi gaba ki daya. To wa'anda kuma in a sakamakon cizon kudan tsando ne fa akwai magani ko alluran rigakafi? Eh irin wannan suka je wani likita akwai magani da za a iya ba su hajiya. In kuma an ba za a dace ko? Eh za a dace insha Allah za a dace hajiya. To to Allah ya eh. sauke. Amin amin. To wannan likita mun dai sha bayani ciwon zuciya ina ganin dai kamar wannan ta matsala dai abin ya fara yawa kenan. Eh gaskiya ne hajiya. To wannan wasiƙa mun samu daga wajen tela mai gari. To. A can ƙaramin hukumar gamawa. To. Jihar Bauchi Najeriya. To. Yana son ya san me ke kawo ciwon zuciya. To akwai abubuwa da ke kawo ciwon zuciya da yawa. Na farko wani mutane akan sukan suna da ciwon kamar ciwon hawan jini. To in ya ne yakan kawo ciwon zuciya. Akwai mutane masu ciwon sukari su ma wannan in yi abin yana kawo ciwon zuciya. Akwai wasu mutane kuma waɗanda kamar mai yawa a cikin jikinsu. Eh. To shi ma wannan yana kawo ciwon zuciya. Akwai wasu kuma waɗansu waɗanda aka haife su da zuciyarsu yadda take shi ke kawo wannan kuma to duk waɗanda na kawo ciwon zuciya. To eh. likita misali kamar waɗanda kake cewa an haife su ɗin nan. Tun eh. suna jarirai likitoci ba sa iya ganewa a yi wani abu a kai ne ko ko dai ba a sani ne sai mutum ya girma. waɗansu su ba a sani ne sai mutum ya girma to eh, waɗansu kawai haka abin sai ya faru kawai sai sun girma ake ganewa to amma an da aka binciko to za a iya taimakon mutum in dai mutum domin hawan jini ne in aka mutum na shan magani da ya rage rage hawan jini din to dole mutum ya ta shan maganin nan ba haka shi ba yana kawo ciwon zuciya in dai mutum ciwon sukari yake da shi dole rinka shan maganin ciwon sukarin nan to yawan mai kwa jiki kuma fa to yawan mai kwa gizi shi ake muke da turanci muna kiran shi cholesterol eh. shi ma in yayi tsanani yakan yakan toshe jijiyoyin ne yanda iska bai shiga zuciyar sai sai sai ta so ba ta aiki yanda ya kamata to eh saboda haka shi yasa yanzu aka ce mutane su rinka cin maiko da yawa sannan kuma su rage dai cin maiko ko eh su rage cin maiko gabaki daya eh, sannan kuma inda mutum yana da jiki ne da yawa to eh, ya rinka motsa jiki eh duk waɗannan na taimaka to amma dole kafin mutum ya waɗannan ya yi magana da likitansa ya yi magana in likitan zai ba shawarar da abubuwan da ya kamata yi to ka san likita galibi idan aka yi magana batun motsa jiki din nan eh. mutane sai su zaci mutum zai fito ne wurjanja misali kaman irin al'adunmu kaman a gida eh. wace shawara zaka ba mutum in an ce batun motsa jiki din nan eh mutum motsa jiki ai ba wai mutum ya tashi ya ta gudu ba ne kamar in za ka unguwa maimakon lokacin maimakon ka hau ka shiga moto ka taka in ba shi da nisa to misali eh. kamar in mutum yana da babban gida bai iya yin tafiya a cikin gida ya kai ya kawo ya kai kamar irin matan da matan mu da ko kana da babban gida zaka iya zagaye gidan kai ta zagaya shi to eh nan kada zagawa nan shi ma motsa jiki ne eh kai ta zagaye gidan in ka zaga shi za ka yi ta zaga shi ma wannan yana motsa jiki kuma wani lokaci wani lokaci mutum za ka iya tsaya ma wuri ɗaya kana ɗaga kafanka kamar yadda yan sanda ke yi din nan eh. shi ma duk nan an motsa jiki ne eh. Eh. amma ba sai mutum ya gudu ba ko kuma kin san waɗansu mutane kamar maka je kamar wurin sayan abubuwa irin masu motocin nan sai su ta samu su dab da kofar inda za su shiga za ka iya aje motar ɗan nisa ka taka ka zo kofar duk shi ma wannan motsa jiki ne eh to ka san an ɗauka gata ne sai a ga in ma ka ce mutum ya fito ya taka ɗin to kuma ka san al'adun mu likita. Eh, <laughs> sai ka ga mutum in yana da hali an gan shi yana tafiya a ƙasa sai a tsaya a ce malam lafiya. To a tafiyar nan ita ta fi amfani gare shi. <laughs> To muna fatan dai mutane za su gane. Dan eh. kasa a koda yaushe masu iya magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira. Gaskiya ne hajiya. To shi kuma Mustapha mai kayan miya. To. A can unguwar Kura Tandu a kwatin gidan waya mai tanda ashirin gashuwa jihar Yobe, Najeriya. To. Yana so ne wai da Allah ka mishi bayani wai akwai wani cuta ne da ke sa jikin mutum ya kumbure? Eh akwai cututtuka da yawa da ke sa jikin mutum ya kumbure hajiya. To, waɗanne eh. cututtuka kenan? Akwai ciwon zuciya. wanda zuciyan ba ta buga da kyau ba ta buga da kyau yakan sa sai jiki sai ga duk kafan mutum da abubuwa da sun kukumbure. to kuma lokaci in kodar mutum ba ta aiki yadda ya kama za ga mutum ya kukumbure. so mu akwai dan duk adan na kawo kumburewan jiki in dai jikin mutum ya kumbure to akwai dan akwai wani abu da ke faruwa a cikin jikinsa mutum ya saurin je wani likita in aka gwada shi in aka yi dace kuma za a iya bashi magani eh za a iya bashi magani kuma a za a iya warkar da shi abinda ruwa ne ke taruwa a cikin jikin dan adam wani lokaci ke samun mutum tutto akwai abubuwa da yawa da cikin dan adam da suke iya kawo wannan saboda haka dole da abin ya faru kai sauri ka je wani likita akwai abubuwan da za a iya baka a rage shi wannan hajiya to Allah ya sauke amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin

samu mai da ke a sai da ce ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa